yo, yo. ku masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau za magana ne akan fasahar kere-kere. namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da matashi akan wannan batu. Sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu. Sai ku kasance tare da mu don sauraron shirin yau da gobe. To jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakon da ta gayyato mana wanda bakon matashi ne da zai yi mana karin bayani akan fasahar kere-kere. Ni sauraro mu da sake sada da ku a cikin mu na yau da gobe muna tare da matashi Malam Hamza Lawal Fantika wanda yake kwararre ne wurin kera kayayyakin amfanin gida da kuma na sana'a kamar irin su abubuwan gasa kek abubuwan girki na'urar yin abubuwan sanyi mai sararin za ka sha mamaki idan ka ga irin yadda matasan nan suka dage suka koke kuma suke abubuwan da ake iya gani kawai a kasashen turawa ko kuma a ce yan china a halin yanzu dukkansu duk irin abubuwan da kake gani suna iya sarrafa shi da irin karafunan da ake da su kuma a gida suke narkawa su yi abin su malam hamza barka da zuwa zauren namu barka da kokarin da muke na ganin mun ƙara wa matasa gwiwa ganin sun nemi na kansu da kuma faɗakar da su akan muhimmancin sana'a irin na hannu hamza ɗaya daga cikin matasa ne waɗanda suke gani su na kuruciya kuma amma ya samu lokaci wurin yin wannan ƙere-ƙeren hamza za ka ba mu tarihin yadda aka yi ka fara da kuma mai janyo ra'ayinka ka mai da hankalinka akan ƙere-ƙeren na ka zama gwani a ciki. to ni an haife ni a cikin garin kaduna kaduna unguwa da yake cikin kidan nufawa na taso a tudun nufawa babana mahaifina makeri ne irin na gargajiya mm. to na taso a makeri ne kuma babana ya taso a kasuwar fanteka kamar yadda kakana ya taso na zo na ga mahaifina yana wannan aikin haka ni ma na taso da wannan aikin har na kai wannan lokacin. To kinan kai tun farko ma dai ka gadon sa kai. eh gado ne kawai kai ka sa zamananci ne a cikin al'amarin gaskiya ne to ya aka yi numa cikin wannan bangaren na sa shi a cikin harkar zamani lokaci ne ya kawo dole ko me za ka yanzu ya danganta sai ka yi shi mutane suna amfani da abin da zamani kuma lokaci da kuma abin da mutane suke so shi yasa muke inganta aikin da abin da ya zo da zamani mu ga me mutane wanda suke so za su yi ko kuma zai ba su sha'awa wanda za mu ƙara ƙarfafa shi ko kuma wanda za mu gani kamar misali an yi shi na kasashen waje to in aka zo da shi irin ilimin da muke da shi kamar misali in mutum ya zo da abin da ya kamar danganci foreign one wanda in yi tsada ko kuma ba zai iya yin shi ba ko kuma yake ganin tsadar shi ya wuce kamar tunanin shi sai ya zo da shi fanteka in ya zo da shi fanteka insha Allah za a fitar mai da abin da yake so kuma za a yi mai shi kuma zai fita kamar yadda wannan foreign din yake amfani To a kaman shi wannan sana'a naku na yan fantika wanda kuke kere-keren abubuwa irin na amfanin gida da kuma na sana'a da me da me kuke iya kerawa kuma ya fito tangarar kaman da ƙasan waje aka kawo shi. Gaskiya kin ga kaman misali foreign oven da ake yin shi. Wato shi wannan na'urar na yin gashi kuna iya yin shi mai iskar gas kuna iya yin shi mai wutar lantarki kuma ku yi shi ku amfani da rishu ku sa shi a ƙasa kuma ya bada abin da ake so. Insha Allah. Ko kuma ku sa ma gawayi. wasu majoratin masu yin baking din hmm. sun fi amfani da gas wasu kuma sun fi gane na electric wasu kuma sun fi gane na risho wasu kuma sun fi gane na charcoal to duka ana yin shi ya zama na za a iya yin shi 3 in 1 shi oven din to dama idan kun tashi kera ma za ku yi shi ne a inda za ka siya abu ɗaya ne amma za ka iya amfani da shi gida-gida kenan in wannan ne ya samu ka sa eh kamar idan kana da wuta a gidanka za ka iya amfani da electric hmm. idan kuma baka da wuta za ka iya amfani da gas hmm. in kuma ba gas za ka iya amfani da risho in ba risho kuma ka iya amfani da charcoal kuma duk a abu daya duka abu daya to bayan wannan shi abin gashi sai me kuma kuke iya yi muna yin kaman odrum na kankara eh wanda yake daukan kankara kaman guda ɗari akwai mai daukan kankara guda sittin akwai mai daukan kankara ɗari biyar ma har ɗari hudu ɗari hudu da hamsin duka muna yi sannan kuma akwai kaman irin su tanda yanzu na waina da ake yi na gas shi ma duka muna yi akwai muna yin kaman lokal kaman oven na bread babba muna yin mixer muna yin mila muna yin kaman tukunya muna yin kwanan gashi muna yin kaman barbecue na gashi ko na kaman biki ko suna duka muna yi wato wannan abin da yin gashi kamar na tukuban tsire irin na zamani yawa eh, duka muna yin shi muna yin shi ma na gas muna yin shi na gawayi To a ina kuke samun kayan da kuke yin aikin? Duka a nan kasuwar Fantika muke samun shi. Kawan ku shi ake kawai a nan Najeriya? Eh idan aka zo da shi misali a kayan materiya ne. Hmm. da abin da ya zo abin da kake so a yi ma akwai materiya in shi da ake siyarwa a kasuwa. Wasu kawai kayan aikin shi misali karfe da za ka amfani da shi. Eh za ka je ka sai kayan materiya ka yi hmm. frame in ka yi frame ka fitar da abu. Kawo eh, da zai yanzu kin ga abu kamar na frame. Da abin da ya danganci kamar misali ko za a kera ma shi akwai abin da yake amfani da frame. wanda dole sai ka ba mai yanka frame ɗin ya fitan ma da frame ɗin kai kuma za ka haɗa abin ka rufe shi ya ba da abin da ake so. Kowa da kowanne da kika gani akwai department ɗin shi kowane aiki idan aka baka akwai wanda za ka ba aikin zai fitan ma da abin idan ya fitan ma kai kuma finishing ɗin shi za ka yi. to wato kun ma tsara yadda abin zai kasance a matsayin ku na matakan eh, da suke aiki eh. kowa da irin tsarin yanayin aikin shi kuma kowa da kika gan shi yana da aikin da zaka ce wannan ba aikin ka bane aikin wani ne zaka ba shi ya fitar da shi in ya hmm. fitar da shi kai kuma sai ka karasa to a wani bangare ka kai ka kwaikwayon ce ni gaskiya na fa bangaren cewa kamar bangaren obu kamar abin da ya danganci baking ko biredi ko mixa kamar misali wanda zaka kwaba fulawa da kuma biredin da shi oven din da zaka yi amfani da shi kamar misali na gidan bread ko mila eh, kamar yanzu babban biredi muna amfani da shi na gidan bread za mu iya ma kaman oven mai one back ko mai two back ko sima oven ko mixer ko mila duka ba wanda ba mai a wannan sana'a naka da me kake alfahari wani abu kai taba kerawa misali wanda kake cewa eh wannan abin alfahari na ne wannan na san cewa akwai na aka kai shi zai tsaya gaskiya ba abin da nake alfahari da shi kaman kayan bekin saboda duk inda muka je muka ba da shi insha Allah sai ma an nema ba wai a ce mana wai abin da muka yi bai dai a ce mana abin da muka yi wani ya zo ya ce yana so. a bangaren kasuwa? Bangaren kasuwa alhamdulillah kamar yanzu bangaren kasuwa abin da ya danganci bangaren kasuwa ba ma wai a Kaduna ba kawai muna ba da kaya kamar a state state obil ko wani state din in mutum ya ga abin mun sa shi kamar mun sa shi a status din mu ko mun sa shi a kowane application in ka gani za ka kira mu ka ce mana ga inda kake so ga kuma inda kake za mu ba da komai za mu ba da wabin ɗinka hmm. da namban wayanka da komai za a kai ma kayanka. Hmm. Wato kenan ma ba nan kawai ya tsaya ba inda kuke sana'ar A gaskiya inda muke ba da kaya a Najeriya ɗaiɗai ba state ɗin da ban ba ma da kaya. Kuma ba kwa samun matsalan cewa ba kyau. Inda ka tura za ka ce ga abin da kake so ka tura komai aka gama aikin ka za a tura ma za a ba da namban wayanka da mai mota da zai kai ma kayanka duk inda kake. Akwai wasu kalubale da aka fuskanta a ta bangaren sana'a? Eh to ai ba wani sana'a da bayi da kalubale. kamar ayyukan da muke yanzu a kasuwar mu kamar misali gaskiya muna yin ayyuka da dama wayanda ayyuka ne na ci gaba na kuma wanda ya kamata a taimaki matasa irina saboda matasa kullum su suke ƙara ƙarfafa yin aikin da wani za ga ya zo baka san irin irin da Allah ya bashi ba baka san kuma basirar da Allah ya bashi ba to amma me kullum iri irin mu muna da yawa wanda muna fuskantar ƙalubale na rashin yin aikin yi Wani za ga yana da ilimin abin amma babu kuɗin yadda za ka yi kai ƙoƙarin yadda za ka samu wani ci gaba ko wani wanda zai taimaka ma ko ya tallafa ma saboda gaskiya a kasuwar mu tsakani da Allah irin abubuwan da ake yi na ci gaba suna da yawa ba wani abin da zaka zo da shi ko na wani inji ko na ci gaba wanda za a samu wanda ake so a yi ko kuma wanda ya gagara in dai ka zo fante ka insha Allah in dai ka zo da shi ka ce ga abin da kake so a yi ma to in Allah ya da za a share ma ko me hmm. in dai ka zo da shi za a share ma kukan shi ba abin da za ka zo da shi fante kawai a cikin fadin Najeriya ka zo da shi da sunan ka ce ai ma ya gagare yan kasuwan nan wato ku inda aka kalubalance ku sun sai kun tabbatar da cewa ai mu challenge din China muke wato China ma gaba daya sosai ga gaske saboda gaskiya mu tsakani da Allah ba abin da zaki zo mana da shi wai a ce an yi shi ko forin wane mu kalle shi ma kawai muka kalle shi za mu iya kera miki shi wato har wani alfadar kuke ko China ne ke na a Najeriya a ai mu mu ce tunanin China ba ko China suka zo kasuwar kwante ka tsakani da Allah ba wai ina gaya miki ba sai mun ƙara masu ilimi akan wani abu. Wato kayan ku an gwada an bar ku. To a matsayin ka na wanda yake wannan sana'an naku idan da a ce kun samu talabi kana ganin yadda kuke sa farashin da yadda kuke yin kayayyakin naku kulliya na biyan kuɗin sabulu. A kulliya na biyan kuɗin sabulu sosai. saboda ai ka ma kaya shi albarkar kaya da kike gani sauki saboda in ka sauwaka wa mutum ko yaya kai ma baka san abin da zai zo ma ba kamar kin ga yanzu kamar misali wannan aikin da nake yi a wannan aikin na ya aure ina da yara guda biyu kuma ina da shago kuma ina gidan kaina ne sannan kuma ina da wanda suke kasa da ni sama da mutum ashirin wanda kullum suna ci a ƙasa na ne. Mm. Wato wani ɗan ƙaramin kamfani ma zai ta haɗa kenan. Eh gaskiya ne saboda duka in kika je kika same mu za ki ga duka matasa ne yan uwana wasu abokanai na ne wasu kuma tare maka taso da su muka koya aikin to ai yanzu kamar misali maganan da kike ko me yake ka zo da shi aka ce yau hira shi aka yi ko kuma forin wanne ya zo aka ce ana misalin construction ne aka zo da wani abu wanda ake so a fitar da shi ko kuma ake so a yi shi inda kika zo da shi kasuwar mai, insha Allah wani abun ma kallon shi kawai zamu mu ce miki ga yanda za a yi ga yanda za a yi shi da kun kalle shi insha Allah China sauƙi ta ce a ai mun wuce tunanin China saboda mu yanzu tunanin mu ma yanzu ya kamata ya zama na a cewa akwai abubuwan da bai kamata a ce ana zuwa ana siyo su a ƙasan waje ba hmm. ya kamata a ce kullum manyan mu da shugabannin mu suna ƙara mana ƙarfi akan wasu abubuwan da muke yi saboda muna muna da yawa iri-irin wanda ya kamata a ce matasa ne an taimake mu hmm. ba wai mun dogara da aikin gwamnati ba ne mun dogara da aikin kan kanmu ne wato akwai basira in eh, akwai basira mm. sosai saboda in aka taimake mu iri irin mu muna da yawa wanda ya kamata a ce an taimake mu wanda in ka taimaki wannan zai taimaki wannan in ka taimaki wannan wannan zai taimaki wannan saboda muna da yawan da ya kamata a ce yanzu a kasuwan mun fi mutum dubu biyu to kin ga kaman ogun yanzu idan za ka yi shi mm. za ka yi shi ne difesuwa mutum zai zo ya ce ma ga kaman size din ogun din da yake so ko ka nuna mai shi a hoto in ya gani sai ce ma ga size ɗin da yake so to zaka fitar da frame ɗin shi zaka bada yi frame ɗin ga size ɗin da kake so a fitar da shi in kamar na biredi ne kamar mm. babba wanda yake daukan two back mm. ko one back ko kuma quarter back buhun ma fulawa buhun fulawa sai eh mana a lokaci da kamar wanda yake daukan one back za a fitar da frame ɗin shi in aka fitar da frame ɗin shi akwai karara da muke sawa a ciki mm. fiber kenan to shi kuma wannan fiber ɗin za mu zo mu siyo kwano sheet mu fitar da shi a yanka a sashi a cikin wannan frame din da yake cikin oven din mm. to idan aka sa shi ko wannan fiber din da an gama shi akwai step da muke sawa a cikin mm. local oven din mm. to wasu suna amfani da yanzu majority baking din kamar gas wani kuma yana amfani da shi electric wani kuma yana amfani da shi charcoal idan muka yi amfani da shi kamar electric ko gas mun kara sashi mun hada za mu testing din shi mu tabbatar da wannan abin ya yi ya bada abin da ake so to duk inda za mu ɗauka mu bada za mu bada shi ko wani ƙari ne ko kuma kowane jiha ne za mu bada shi mun san cewa wannan aikin da muka yi muna da garantin insha Allah duk wanda muka kai mawa sai yayi sha Allah da wannan abin da muka bashi kaman kuma abin da ya danganci mixer wanda yake kwaba fulawa shi ma muna yin shi mixer shi kuma muna yin shi kaman one back two back wani yana son shi kwata back kaman kuma oven din ma da kike magana muna yin shi half back wani muna yin shi two back wani muna yin shi eh, three back muna yin shi ma kayan kamfani ma ka fi mai da hankali kai eh gaskiya mun fi kayan hankali da abin da mutane suka fi so a wajen mm. shi muke yi kamar yanzu kin ga ai ogun din da na gaya miki ai na fi karfi a aikin ogun na construction ogun hot room na kankara mm. abin da ya danganci mixer tebur mm. duka ba wanda ba ma yi mm-hmm. sannan kuma a cikin department din kasuwar mu akwai abubuwa wanda ake yi da dama wanda ko me ka zo ka ce kana so za a yi ma shi insha Allah ba wai maganan wai cewa in ya danganci karfi eh mu muna alfahari da kome in ka zo ka ce kana so ai kaman kanawa ne aka ce ko da me ka zo an fika ko mm. to haka in ka zo fante ka ko da me ka zo sai an fika ko me ka ce kana so sai an kure ka ko kai waye to wani fata kake da shi ga matasa musamman waɗanda suke tunanin ai babu aikin yi kila suna jiran sai dai aikin ofis gaskiya fatan da nake matasa kana matashi ka yi kokari ka sa na zuciyanka ne munaka saboda kakka yanzu a rayuwa ko da mahaifinka ne yake da shi kar kai dilibin da abin da mahaifinka yake da shi kai kokari ka sa zuciya ka nemi naka in mahaifin naka ma ga kai kana da yunkurin neman naka hmm. akan ko me kake ko da dukkan kantar sana'a ka kakkare na baka san inda girman wannan sana'ar za ta kai ka ba saboda mai kankanta wulakanta sana'a ko ko ka raina sana'ar da abin da kake shi ne yake cutar matasa majority akan wani zai ga ai shi yafi karfin yayi kaza wani in ya gaya ma halin da ya shiga ko kuma daukakar da yayi da inda ya ji akan abin da ya nema sai kaga kai ba za ma ka iya yin abin da ya ba hmm. to amma shi yasa kullum ina ba matasa yan uwana kokari a duk inda ka tsince kanka a wani yanayi ko na wani rayuwa da zaka gani abin da kake nema ka yi kokari ka jajirce akan sana'arka saboda mai ita sana'a tana da mahimmanci in dai an sa kai kuma in aka yi haƙuri a duk inda ka tsinci kanka ka yi ƙoƙari ka koya haƙuri da zamantakewa da mutane da wanda za ka gani wani za ka ga yana son ka wani za ka ga bai son ka to amma duk yanayi ne na rayuwa taken nema ne a sa gaskiya kuma ka yi ƙoƙari ka zauna da kwastoma lafiya duk wanda ya baka aiki ka cika mai alkawari akan abin da ya ɗauka ya baka saboda me baka san kai ma abin da zai neme ka ya baka ba yasa muke ƙoƙarin kullum matasa a dinga kokari kakka jajir shakkai dilibin da wai aikin gwamnati ka yi kokari da koyaya ka dinga inganta wani abu wanda kake yi na aikin hannu ko kuma wanda zai dinga rage ma duka akan wani abun da kake yi wanda zai dinga kawo ma kuɗi ba ka yi da aikin da kake ba ko kamar misali aikin gwamnati majority wani yana amfani da zai tunanin aishi in yi karatu kawai da boko zai ci ko da wani mai a'a hanyoyin arziki ko kuma hanyoyin samu suna da yawa wanda baka san wanda zaka samu ba ta wurin kalubalance ka hamza a nan gaba wani abu kuke tunanin za ku iya kera wanda ba a fara kera shi ba kuma an kera shi a wani wuri amma ba a fara kera shi a nan wurin na fantika ba wani abin ne wannan abin da muke so mu kera shi mm. gaskiya abubuwan da muke so mu kera suna da yawa wanda ba ku fara kera ba eh. mm. amma abubuwan da muke so mu kera suna da yawa sai dai in gaya miki guda ɗaya mm. kin ga yanzu kamar misali ogun da muke yi na breads. kamar mixa kuma da muke yi na bread kamar mila da muke yi na bread muna son kullum mu dinga ƙara inganta aikin ba don komai ba saboda me muna son mu dinga yin challenge din foreign din da ake zuwa da shi ya zama na cewa foreign din ma an daina zuwa ana siyo shi ana amfani da local one din da muke yi za kuma na kasan waje ciki shi a sosai gaskiya saboda muna tabbacin cewa yanzu ko me muka baka muna son a ce mun baka shi ba ma wai a Najeriya ba ko a ko a wani state din muna so in muka baka duk inda muka baka abu ya tabbata cewa mun baka shi garanti ko ina zaka je kai alfahari da aikin da muka yi hmm. kuma muka baka. karkare shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu a birnin Kumasi tare da wakiliyar mu Hauwa Abdulkarim yan Pioneer da bakwar da ta gayyato mana. Wayo Allah ma sauraron mu mun sake dawowa wannan satin da shirin na naku na kwalama ni hawa Abdulkarim yankwani zan gabatar na tare da bako mu har ila yau Hajiya Hafsa Kadiri Ingilishi. Za mu tattauna yau ta dauko muna abinci da ake cewa shinkafa da wake da kuma shito. Shito nan da muka yi magana shi wancan sati. Salamu alaikum. Wa salamu wa rahmatullahi wa barakatu To Hajiya mun sake gayyatan Shito kuma ya ake yi. ko ce shinkafa da wake bar musuma dai saboda sai an yi abinci sannan ake yin miya ko haka nan ne wato shi wannan shinkafa da wake da mu gane muna kiransa kawai ka je cewa wake wato zaki samu waken ki ne kamar misali in kina son kofi daya na wake idan kin siya ya kamata ki fidda dattin da ke ciki domin kin san wake ana iya samun kwari sannan kuma da yake ana sa irin magani na kashin kwari shi yasa dole ya kamata ki wanke waken kuma ki cire dattin da ke bisa to idan kin wanke shi wani waken kuma kamar ana samun shi da duwatsu haka eh shi yasa na ce ya kamata ka wanke ka gyaggyara ma in kina so kowa da yanda yake wani ta iya ta zuba cikin tray haka ta yi ta jan shi tana ta cire dattin da ke ciki to kin ga idan ta samu ta cire ta ajiye datti gefe ga kuma waken da gefe she ta ɗibi waken ta wanke idan ta wanke she ta saka cikin tukunya kamar misalin wake kofi ɗaya to idan ta dora a kan wuta sai ta sa kanwa kanwa dai iyayen da ta ga take so ta sa kanwa idan ta sa kanwa to idan waken ya tafi ta ba shi ruwa da yawa ban kasan fashin warai idan ya dauko fasa sai ta ɗibi wato shinkafanta wani zai iya yana son waken ya fi shinkafan yawa kamar misalin da ta sa kofi daya sai ta ɗibi shinkafan rabin kofi shi ma ta wanke sai ta zuba cikin waken da ke kan wutan sai ta yamutsa ta doki cokali ta motsa ta dan sa gishiri gishiri to shi kenan ta gama da wake kenan ta kyale shi ya yi ta nuna ya yi ta nuna har ya zo ya haɗe wato kan wannan yana canza masa kala wani sai ki ga sai kaman brown haka wani kuma suna da ganyen da suke sakawa a ciki sai ya ja amma ba kowa ke sa wannan ganyen ba shi yasa in dai zaka dafa gida ne wannan kanwan ma yana ya canza maka wani ma kalan yana ya yi kaman cream color duka da yadda kake yadda aka yin da ya sake ya sa ban ina so in sani shi shinkafan kowane shinkafa fara amfani da shi kin sa akwai local rice akwai shinkafa ne daban-daban kowane shinkafa da kake so zaka iya amfani da shi amma jama'a sun fi son guni wato shinkafin gargajiya local rice kenan aka ne kasar nan gala akwai wani kowane kasa na da eh, shinkafan kasarsa eh. haka ne wannan kowane shinkafa na wato shinkafan da aka shuka a gida kenan to wannan mu gane nan muna ce masa guni to idan kika dafa wake da shi yana da kyau kwarai to kin ga in kika waken ya nuna sai mu dawo kan batun shi abinda ake cin waken da shi shi ne wato yaren Ghana suke ce masa shito amma mu kamar misali masu magana da harshen Hausa muna ce masa tankwa tankon wake to shi tankon waken nan da ki samu barkono busasshe barkonon da ake yaji da shi da ki samu dan kaɗan misali in kina so kiyaye shi ki shi da yawa ki ajiye gida don bai cika lallacewa in dai kin soya shi da kyau na'am ko eh kwarai kuwa to idan kika samu kaman dan kofi daya na shi barkono to she ki samu albasa da yawa 一環。 albasa dai ana son albasa yayi yawa sannan kuma shi ki samu citta daidai wa daida citta kina so kin ya ki amfani da danye kina so kin ya amfani da busashe to wasu kuma idan suka samu kin samu dan sinadarin ki da gishirin ki wasu kuma suna iya sa wato jatalalle muke ce masa amma wasu na ce masa crayfish wasu kuma ba su sa jatalalle wasu kuma suna sa kifi busasshe ananan nan eh aman wasu kuma ba su sa teku suke sa babban kifin da ke nan mai zaki da ake miya wasu da shi suke amfani da farko shi barkonon nan idan kika samu kin ya ki sa turmi ki daka saboda ya miki eh, busasshen saboda ya yi miki sauri kina iya ki hada da dan gishiri she ki daka shi idan kin daka to she ki kawo shi in dai zaki amfani da jatalalle ne she ki sa jatalallen kuma ki hada da barkonon ki daka sannan ki zo ki sa citta danya ne kin gyara shi yanzu ma an ce mu daina kankarewa mu wanke cittan da tin ya fita she ki saka a cikin turmin ki daka duka da barkonon sannan ki zo ki sanya albasa in kika sa albasa to kika daka wa'annan duk duka ya da wasu kuma yanzu da yake sauki ya zo suna yin su haɗa wa'annan kayan duka she su markaɗa cikin blender cikin blender su nika to idan kin nika she ki zo ki dora shi mai a wuta misalin cikin frying pan amma shi wannan shiton yana shan mai ku sosai yana shan mai sosai idan kin dora she ki kwashe wannan markaɗaɗɗen kayan ki da kika haɗa barkono eh, ya sunan da albasa da jatalalle amma ba kowa ke sa jatalalle ba amma kuma kika sa jatalalle shi kuma yana da kyau wani ma suna kara wannan kifin she ki dora wuta ki zo ma ki so soyawa aiki ne dai yana jimawa a wuta sannan ki sa gishirinki da albasan e gishirinki da maginki to wasu in ba su sa wannan jatalallen ba ko ƙananan kifin shi wannan kifin da nake ce masa ofuku babban kifi ne da ake saya ce su sai dan rabi haka su mummusuka cikin cikin tankon kin gane yana kan wuta a mutsike shi a mutsike shi a sa saboda dai a samu ɗanɗano shi yasa haka zaki soya har ya zo ya canja launi yayi kamar kika ce yana ɗaukan lokaci kwarai yana ɗaukan lokaci wani ma yana ya kai ki hawa ɗaya kina soyawa ya canja launi ya zama kamar baki to wannan kin gani shine wannan shiton da zaka iya ka ci da kunu kuma da shi wannan shiton ka ci wake da shi wannan shiton kin ci shinkafa da shi wannan shiton kin iya ki musu garin kwaki garin kwaki ki ɗibo kaman garin kwaki ki sa ɗan ruwan ki da gishiri ki dan eh, to idan kika idan ɗibo ɗan shiton ki zuba a ciki musamman yaran makaranta masu zuwa boarding school kin gane ana yi yayi musu su je da shi yana iya kai wata ɗaya ma bai lallace ba ba sai ka ɗaura ka ɗora wuta ba in dai ka soya shi da kyau fiye da wata fiye da watanni ma in dai ka tanada shi cikin kwano mai murfi ko kwantena haka mai murfi wallahi yana kai watanni za zaka ka yi ci shi da shinkafa zaki iya cin shi da shi da kuno zaki iya cin shinkafa da wake da shi a ta biredi ma wasu na cin biredi da shi shi yasa aka kuma sannan shi waken wato akwai mutane da ke cin shi daban-daban kin ga bancin an dafa waken suna iya dafa taliya a zuba kai a ci da shi wani kuma garin nan garin kwaki za su dan yayyafa masa ruwa she idan ya jiku a zuba kan waken a zuba shi to wani har da dage-dage a ciki mm-hmm. to to kin gani yadda ake wake kuma da shito kenan masha Allah shi ma ana cin da kifi ko nama oh wake za ki iya ci da komi idan ma kin ga yadda wasu ma suke ci sai ce wai wannan haɗe haɗen yi yawa mhm. saboda kin ga waken da kanshi protein ne mhm. sannan naman ma protein ne protein ne kifi protein ne amma za ki je ki iske wani gaskiya wake ya sai kwai ya sa kifi ya sa nama ko naman kaza ko waye duka mm. duka eh, kwakuma duka ana iya sa a ciki a ci yasa na gode kwarai da gaske na jin yadda ake wake kenan da shito mun ji mun gode sai kuma wani sati idan Allah ya kama nan muka kawo karshen shirin mu na kwalama ni da na gabatar hawa Abdulkarim Yankwani a tare da Hajiya Hafsa Kadiri English. A To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a madadin waɗanda kwa muryoyinsu da dukkanin abokan aiki da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri har ya zo gare ku. Da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Letters Gresham. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ko huta lafiya. Muryar Amurka yau ta kwarai ba za su bare